bari mu faro daga kasar taiwan inda aka rantsar da shugaba chan in-wen a wa'adi na biyu a jawabinta na laraba ta lashe takobin kare kasar daga barazanar gwamnatin da dadiyar abokiyar gabanta china a afghanistan kuma wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a wani masallaci a lardin parwan da ke arewa da kabul da yammacin jiya talata suka kashe masu ibada takwas kana suka jikata wasu da dama babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma nan da dan taliban ta musanta hannu a ciki a kasar india mahaukacin guguwar cyclone amfa ta zubar da ruwa a gabar tekunan india da bangladesh a yau laraba inda aka kwashe sama da mutane miliyan biyu da aka tsugunar da su kafin isar guguwar sai kuma burundi inda aka buɗe rumfunan zaɓe domin fara kada kuri'a a wata takara mai zafi ta yin waje da shugaban kasar pierre nkurunziza daga karshe a kuriya ta kudu dubun bata ɗaliban koriyawa sun koma makaranta yau laraba yayin da makarantu suka buɗe azuzuwa bayan sama da watanni biyu da aka rufe makarantun saboda coronavirus